Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis bakwai ga watan Yuli a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar Conservative. Amma zai ci gaba da zama Prime Minister kasar har sai an zaɓi sabon shugaban da zai mai gurbinsa. Shugaban Ukraine vladimir Zelensky ya ce makaman da kasashen yammaci suka aika masa sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da tarnaki ga hare-haren sojin Rasha. A karan farko cikin shekaru biyu, birnin maka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da kiyasi ya nuna mutum miliyan ɗaya sun haɗu a birnin don gudanar da aikin hajjin bana to madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu sahihan bayanan sirri akan tayiwu mayakan ISWAP e na shirin kai hari kafin aukuwa harin gidan yarin kuje da ke Abuja a daren ranar Talata. a irin maganganun da muke yi tare da su yan da kuma yadda abubuwa suka dan fitira tsakaninmu da su akan muhawara da ake na fitar da wayannan bayan Allah da aka kama su a jirgin kasa sun tabbatar mun da cewa yaudara gwamnati take musu sannan kuma gwamnati ta tsaya ta ga abin da zai faru Malam tukur mamu kenan mai shiga tsakanin bangaren gwamnati da 'yan ISWAP. E Bayan haka za ku ji cewa hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa a kwanan nan ciki har da wanda aka kaiwa ayarin shugaban Najeriya na ci gaba da jan hankalin mazauna yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro. a waye gari a ce 'yan ta'adda sun yi karhin jami'an tsaron wannan kasa ta najeriya gaba ɗai wanda kullum sai an kashe mutum ko jiya an kashe mutum uku garin tsamaye wanda barayin ga suna nan tushi ya faɗi yadda yake halilu su bubu ya faɗi yadda yake duk barayin ga gaba ɗaya sun faɗi yadda suke. to muna tafi da ƙarin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar alhamis yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi da farko. Assalamu alaikum. Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar Conservative. Amma zai ci gaba da zama Firayim Ministan ƙasar har sai an zaɓi sabon shugaban da zai mai gurbinsa. Sanarwar na zuwa ne a ranar Alhamis bayan da ƙanana da manyan ministocinsa da masu ba shawara sama da arba'in suka ajiye aikinsu yayin da ake kiraye-kirayen sauka a mukamin. har ya zuwa ranar laraba johnson ya yi ƙememe ya ƙi sauka inda ya sha albashin zama a kujerarsa duk da cewa gwamnatinsa na fuskantar zarge-zarge na rashin da'a da nuna rashin sanin ya kamata. Firayim Minista Johnson ya fuskanci zafafan tambayoyi daga fusatattun 'yan majalisar dokoki yayin zaman amsa tambayoyi da aka saba yi a majalisar a ranar Laraba. Kwana guda kenan bayan da ministan kuɗi Rishi Sunak da sakataren kula da kiwon lafiya Sajid Javid suka ajiye aikinsu ba zato ba tsammani. shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce makaman atilari da sojojinsa suka samu daga kasashen yammaci sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da tarnaki ga hararen sojin rasha zelensky ya faɗa a jawabin da ya sa bai da daddare cewa makaman suna aiki kamar yadda suka yi tsammani yana mai cewa masu kare ƙasar ta ukraine sun kai wasu muhimman hare-hare akan wuraren da dakarun rasha suka mamaye kuma hakan ya rage barazanar dakarun rashan shugaban na ukraine ya kuma sha alwashin zai kwato dukkan yankunan ƙasar da aka kwace yayin da rasha take kokarin karbe ikon donbas da ke gabashi a ranar laraba jami'an ukraine suka fada wa sauran mazauna yankin donetsk da wasu yankunan donbas da su fice a lokacin da rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kan yankunan a karan farko cikin shekaru biyu birnin maka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da ya nuna mutum miliyan daya sun hadu a birnin don gudanar da aikin hajjin bana tun bayan da ɓallar cutar covid-19 ta sa ƙasashe da dama suka rufe kan iyakokinsu majitan har ila yau sun kwashe kwanaki da dama suna gudanar da sauran ibadu da za su ƙara kusantar da su zuwa ga allah hajji aiki ne da aka umarci musulmi su gudanar ko da sau ɗaya a rayuwarsu idan har suna da hali da cikakkiyar lafiyar yin hakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Bayan harin ta'addancin da aka kai a gidan yarin kuje da ke Abuja a daren ranar Talata, rahotanni sun nuna cewa an samu kwararan bayanan sirri cewa ta yiwu mayakan isuwa su kai farmaki a wuraren gwamnati kafin aukuwar haran. Masana harkokin tsaro sun buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya tuhumi jami'an tsaron ƙasar akan wannan mummunan al'amari. Hassan mai na kaina wakilin muryar Amurka na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Tun dai kafin mayakan ISWAP su kai farmaki gidan yarin kuje, yankin ke cikin yankunan Abuja da ake jin na da kalubalen tsaro. Na tambayi mai martaba sarkin kuje wato gomo na kuje Dr. Haruna Tanko Jibrin ko dama suna da tarihin irin wannan aika-aika? Eh to gaskiya na biyu kenan na farko an yi ta ce gurin kasuwa da police station to na biyu kenan shine na nan gurin prison. Kuma gaskiya tun na farkon nan muna fata zuwa gurin ubangiji cewa kada irin wannan abu ya sake auku sai gashi kuma ya sake faruwa. mai martaba a kwanakin baya an yi ta bayanin cewar akwai 'yan ta'addan da 'yan bindigan da suka zagaye yankinka akan duwatsu haka ne maganin nan dan jaridu da dauki wannan labarin ƙwarai an yi haka gaskiya in na ce ba haka ba to na don so da yawa sun shi samun mutanenmu talakawa na sun sha shiga hannu su ba ɗaya ba biyu ba. Ko da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a jiya ya nuna rashin jin daɗin sa bisa yadda jami'ai suka gaza amfani da bayanan sirri wurin hana aukuwar irin wannan hari na gidan fursuna. Babban dai mai shiga tsakani tsakanin ISWAP da gwamnatin tarayya Dan iya fika Malam Tukur Mamu ya ce tabbas iswap ta yi ishara kan wannan aika-aika tun ma kafin ta yi shi. Maganan gaskiya ina son tabbatar da 'yan ƙasar nan a irin maganganun da muke yi tare da su 'yan ta'adda da kuma yadda abubuwa suka ɗan cittura tsakanin mu da su akan muhawara da ake na fitar da wayannan bayan Allah da aka kama su a jirgin kasa sun tabbatar mun da cewa sun gaji da wannan abubuwan da ke faruwa wai suna ganin cewa yaudara gwamnati take musu sannan kuma gwamnati ta tsaya ta ga abin da zai faru sun faɗa cewa hare-hare yanzu suka fara hare-hare kuma a saurare su nan da lokaci kaɗan duk inda yake da kamar interest ne na gwamnati especially kamar irin wannan wajen da mutanen su suke kusan target ne a wajen su mutanen nan sun fito kararar sun gaya mana cewa suna bukatan a sake musu wasu daga cikin mutanen su lambar da suka bayar yayi yawa don karfin sasanci da kuma tattaunawa kan suka rage har zuwa guda goma to kaga guda goma mun ba da sunaye a gwamnati da guda goma nan akan tunda wannan abun maslaha ake nema sannan kuma ga wa'annan mutane rayuwarsu yana cikin hatsari wanda aka rike su ka wannan abun mun bayar da shi ina da shi a rekod fiye da sati daya babu wani abin da gwamnati suka gaya mana a kai da a ce gwamnati sun ma yadda a zauna tare da su din kaya za a yi a kawo musu wa'annan mutane gani da wannan attack din da ya faru da ma bai kasance ba. A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya tuhumi baki ɗayan jami'an tsaron ƙasar. Dukan wani bangare na tsaro a yi musu tambaya abinda da bature ke ce ma query na gudunmawar da suka bayar ko rashin gudunmawa wanda ya kawo abin da aka kawo a kuma ba su lokaci wanda za su mayar da martani to a karkashin wannan ana iya naɗa kwamiti na bincike su gano ta yaya abin ya faru kokarin da muka yi domin jin martanin da bangaren hukuma zai mayar ya ci tura hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Miliyoyin mutane ne aka saka a cikin matakan kulle a sassan China aka kuma rufe wuraren kasuwanci a wani muhimmin gari da masu yawon bude ido suke yawan zuwa bayan da aka samu wata barkewar annobar COVID-19 wacce ake fargabar za ta iya yaduwa. jami'an lafiya a china sun ba da rahoton cewa an samu mutum sama da 300 da suka kamu da cutar a birnin shiyan mai dimbin tarihi yayin da aka samu ɗaiɗaikun wasu sabbin masu ɗauke da cutar a shanghai beijing da wasu yankuna an dai ba mafi aksarin al'ummar shanghai umarnin su je su yi gwajin cutar a ranakun talata da yau alhamis bayan da aka gano sabbin waɗanda suka harbu da cutar ta coronavirus a birnin wanda a kwanan nan aka ɗage dokar kulle da aka ba masa jami'an lafiya sun kaddamar da ayyukan gwajin cutar ne a kusan rabin birnin bayan da aka ga farfadowar cutar a ƙarshen makon da ya gabata wani sabon rahoto da aka fitar kan kisan da wani dan bindiga ya a wata makaranta a garin uvalde da ke jihar texas a nan amurka ya nuna cewa wani jami'in dan sanda ya samu damar da zai iya harbe dan bindigar amma damar ta kubuce masa saboda ya tsaya yana jiran a bashi umarni rahoton ya kara da cewa da jami'in ya yi amfani da wannan dama da an kubutar da wasu daga cikin ɗalibai sha tara da malamai biyu da ɗan bindiga ya harbe har lahira a ranar 24 ga watan mayu saboda za a iya ba wasu daga cikinsu agajin gaggawa wani rahoto da cibiya mai bibiyar matsalar harbe-harbe da ke jami'ar texas ta gudanar ya ƙara bayyana irin sakacin da ake zargin jami'an 'yan sanda sun yi wajen kubutar da rayukan waɗanda lamarin ya ritsa da su rahoton har ila yau na zuwa ne bayan bahasin da daraktan hukumar kiyaye lafiyar jama'a a jihar texas kanar stephen macro ya gabatar a gaban majalisar dattawan amurka inda ya ce 'yan sanda sun nuna tsananin gazawa a daukin da suka kai makarantar binciken kisan da aka yi wa shugaban haiti jurnal moyes a birnin port-au-prince a ranar bakwai ga watan yulin bara na ci gaba da fuskantar tarnaki a ƙasar ta haiti amma binciken na ci gaba da gudana a nan amurka 'Yan sandan Haiti sun kama mutum arba'in da ake zargi da hannu a kisan. Daga cikin waɗanda aka kama har da wasu tsaffin sojojin ƙasar Colombia su goma sha takwas. Ana kuma ci gaba da tsare su a gidan yari ba tare da an gurfanar da su a gaban kuli'a ba. Jinkirin da shirya ke fuskanta na da alaƙa da zanga-zanga da faɗace-faɗacen ƙungiyar 'yan daba da ƙasar ta Haiti ke fuskanta. Sai dai a nan Amurka ma'aikatar shari'a ta samu wasu mutane uku da laifi waɗanda yanzu haka suke tsare a wani gidan yari a birnin miami na jihar florida labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu Harin ta'addanci da aka kai wa ayarin shugaban Najeriya na ci gaba da daukar hankalin 'yan kasar musamman mazauna yankunan da ke fama da kalubalen tsaro da ke jefa ayar tambaya akan kasa kawo shan matsalar da hukumomin kasar suka yi duk da cewa sun san inda wasu daga cikin manyan 'yan ta'addan suke a cewar su. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto. 'Yan Najeriya musamman mazauna yankin Arewa sun jima suna kokawa kuma har yanzu suna kokawa akan matsalolin rashin tsaro da ke son ganin bayan su a sassa daban-daban na kasar. Al'ummomi a gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya su ma sun jima cikin halin kunci akan ayyukan 'yan bindiga kuma har yanzu ba wata mafita don da koken da suke yi ga mahukunta. Wannan ne ma yasa halin da aka kai wa ayarin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jihar Katsina wasu ke ganin cewa akwai abin ishara a ciki. aminu almustapha boza dan majalisar jiha ne wanda ya jima kuma har yanzu yana fafatuka akan matsalolin rashin tsaro a gabacin sokoto to dama abin da muka faɗa tun farko yau shekara biyar da suka wuce ni honorable boza na ce shiri da aiki ne ana ganin kamar wani abu yana faɗa mu talakawa ne kawai ba da shugabanni ba an ka kyale ta yau gashi an waye gari maganar da ni shekara biyar da sun kauce yau gashi ta tabbata yau in tsakanin da Allah ake ba a cewa sabon birni kawai wadda ba ta wuci kilomita 200 ba gaba dayanta da zagayenta da ko'ina nata da isa a waye gari a ce 'yan ta'adda sun yi karhin jami'an tsaron wannan kasa ta najeriya gaba wanda kullum sai an kashe mutum ko jiya an kashe mutum uku garin tsamaye an ɗauki mutum takwas an kashe mutum biyu katsira an ɗauki mutum uku haka ake mana kullum haka ake mana kullum wanda barayin ga suna nan tushi ya faɗi yadda yake halilu bubu ya faɗi yadda yake duk barayin ga gaba ɗaya sun haɗu yadda suke to yau ha an waye gari ana ta da kwamboyi na gwamnoni ana ta da kwamboyi na shugabannin ƙasa kuma har a ce wai a yi shiru. shi ma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ganin yake yi akwai buƙatar ƙara yi wa ƙasa addu'a da kuma fuskantar matsalolin da gaske. it calls for serious prayers serious cooperation abu ne da ke nuna akwai bukatar kara zara damtse ga addu'o'i a kuma haɗa kai wuri ɗaya a tunkarin matsalar dole ne kuma a daina saka harkar siyasa cikin sha'anin samar da tsaro domin abu ne da ya shafi kowa ba wai shugaban ƙasa kaɗai ba ko kuma muhammadu buhari a zaman sa mutum ko aminu waziri tambal a zaman sa gwamna mazauna yankunan da ke fama da matsalar ta rashin tsaro sai ƙara tunzura suke yi kamar yadda na zanta da wani mazaunin garin isa wallahi sabon mai da isa da hanyar mu baki wallahi ba mu da kaka kullun kullun sai an tare ba ɗaya ba ba uku ba kashin mu aka tare da muna na wata ma'ajin ana wala kanci an hana mu ga talauci ya sha mana kai ga yunwa babu abinci kuma lokacin da ma na yi a ta noma mu kuma sun hana noman ka shin aka san mu yi rayuwa in gwamnati babu ruwan taiwa ta bukata da mu a mai mu ne ma mun san ma mu kuma ni ba ma bukata zama Najeriya yanzu haka an dauke laifin waɗansu amma yanzu yanzu ga kuma yanzu an kashe wani na shan kayi ga yana an wuce da gawa sai mutumin tsamaye ne na yi kokarin jin tabakin rundunar 'yan sandan najeriya akan hare-haren da mazauna yankunan gabashin sokoto ke fuskanta kwanan nan amma dai abin ya ci tura muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir da wannan rahoton To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla. Masana a harkar lafiya na jan hankali da kuma ba da shawara kan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla daga haihuwa har tsawon wata shidda. Ko yaya mata ke ganin tasirin hakan? Bari mu ji daga bakin wasu mata masu goyo a hirar su da wakilin mu a maraɗi na jamhuriyar niger wato Mansur Sani. Sunana Sarayya Ahmadu da ke maraɗi unguwar maraɗawa. Na san mutum ban tsantsa. saboda lokacin da muka haihu likita madani sun waya mu da kai akan ban nono tsantsa sun ce mu rinka ba mu nono na gaban mahaiyar shi saboda yana garkuwa ga jikin yaro yawo yana ƙara lahiya da garkuwar jiki tsawon wata bakwai ba tare da kagarwa ya mai da ruwa ko wani abu ba da yake na sau abin ta nono farmasi in za an ta sai in tatsa cikin abin in bari ha'in ta in dawo baya bukatar wani abu wanda ya shahi nono sunana sharifa abubakar a takwas Eh mun san mahimmancin ban nono tsantsa da muna zuwa likitoci daban-daban suna mama gargaɗi mu kula da ɗaya har sai an yi wata bakwai muna ba su nono na gaba ba tare da ruwa ba birni da karkara gidajen rediyo da talabijin akan mahimmancin ban nono tsantsa birni da karkara dai ana ta mama ana ta yaɗawa. Sunana Aishatu daga nan unguwar malamin daga cikin jihar Marari. Eh hakika tabbas na san mahimmanci na saboda ban nono tsantsa yana da umfani ga ɗayanmu saboda yana ƙara musu kuzari da lahiya saboda ga kuma kare su daga cututtuka kala-kala kenan ban nono tsantsa wajibi ne na san mahimmanci na saboda muna zuwa likita ana awon ɗaya likitoci sun gaya mu sun mun bayani kan shi sun gaya mu umfanin ya da mahimmancin ya don haka muna aiki da shi ɗaya na guda biyu hakika na musu ban nono tsantsa saboda yanzu haka goyo ma niki ina zuwa ikwal ina zuwa daji in na kai ikwal yadda nake musu ana kai min ɗana wajen reno lokaci zuwa lokaci ana maido mini shi ina baya nono yana sha kenan na san mahimmancin yana san umwani ne saboda yanzu ban nono ba tsantsa ba wani bakon abu ne ba an waye mu da kanu mun gane ma'ana mun gane mahimmanci sunana hanifa maran tasu a unguwar marada ɗare inda muna zuwa asibiti ana gaya mu da likitoci muka haye shi kan mu ba shi ruwa ya kamata mu ba shi nono tsantsa ruwa har zuwa wata bakwai ɗaya na uku mutum ɗaya ne kaɗai ya samu wanga ba nono tsantsa annan biyu gaskiya ba su samu ba saboda har wata sun ta mana shi dai wanga da na gani masha Allah kuma Allah ya ƙara ku sa'a ba mu wanga zan ce mu zan kiba yara nono tsantsa da yana kara ma mu lahiya da walwala da garkuwar jiki. Su ma maza sun bayyana ra'ayinsu game da shayar da jariri nonon uwa zalla. na Hamisu Bakani daga Maradi. Gaskiya abin da zan ce dangane da nonon uwa gaskiya ya kamata uwayenmu mata su dinga ba yaro nono akai-akai tunda yanzu akwai wasu matan da ba sa ba yara nono sai dai a samu 'yan madara a ringa ba da kaga wannan bai kamata ba tunda nonon gaba gaskiya yana da muhimmanci za ga yaro ya tashi da lafiya da kuzari gaskiya ya kamata shawar da zan ba uwaye mata nono ya kamata a ba yaro tun daga matsayin an haife shi har zuwa wata da bakwai haka gaskiya ban ba da goyon bayan sayan madara ba tun da yanzu madara tana tado zafi kaga yaro yana zawayi amma yanzu in dai ana ba yaro nonon gaba za ga yaro ya mulmuji yana gudu sosai sunana jamilu ibrahim umaru wanda aka sani da mai kwai shi shayar da ya nuna uwa na da muhimmanci sosai saboda ni saboda ni kuma an haman da yan biyu ma ka haman mace da namiji to gaskiya dai da cewa uwa tana da karancin nono to amma dai an dai dage dai da ciyar da uwa sosai domin ta samu karfin abin ganin nonon shayar da su ni malam umaru mai birgi sura bin bakin masallacin abubakar sadi maradi tun tashin rayuwar mu man gano wada ya sha nuna uwar shi tsantsa gaskiya soyayya na shiga tsakanin uwa da ɗa idan wadda ka gano bata ba ɗanta nono ya sha ba to muhimmancin su ya rage sai dai a ce owa ce amma muhimmancin su da wadda ta ɗauki nono ta ba ɗanta tsantsa ya sha ba su zama ɗai soyayya su saboda mai ciyar da ɗanta da ta soyayya ta hannu haciya da wadda bata ba ɗanta nono ya sha kushe wanda ya sha nonon uwan shi tsaba ya hiƙa na uwa wurin ba da nonon nan soyayya ta ƙara shiga ina kira da uwaye mazan da mata ko aiki take ma'aikaciya ce ya cancanta ta kula da ba ɗanta nono in ta ko. Shugabar asibitin mata da ƙananan yara ta Sura a Maraɗi, Madam Dr. Nasiru Safiya, ta jaddada mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla na tsawon wata shi. Ban nonon gaba tsantsa mahimmanci gare shi sosai ga mutane. Don haka nan duk mace da ta shiga gidan likita akan yi gargaɗi kullum da sahi bisa ga ban nonon gaba tsantsa na yaro tun daga haihuwar shi har zuwa wata shida. Za ka ga yaro tsananin mahimmanci Allah ma ya sa da an haihu yaro aka dora ma uwa ita ga gaba ai suna ganin likitoci sukan yi wannan abin da an ɗauko yaro ai alabta ma uwa ga gaba to yaron ne yana jin kamshin nonon uwar shi yakan hon nonon ya sha shi yasa mahimmanci gare shi kaga yaron da aka bashi nono tsantsa zai tashi cikin koshin lahiya cikin kuzari da ilimi wannan kamin yaron ne ke wata shida to masha Allah ka ga yaron nan ba ɗaya bai ke da wanda bai samu ba nonon gaban nan tsantsa ba suna ɗoka in ba su ba ba yaron nonon gaba tsantsa sai sun gama mai dora gani suke kishirwa yaro yake rage mahi yawanci abin da yake hana mata su ba nono su ga kai ban iya rayuwa yaro bai sha ruwa ba shi kuma ba haka nan bane dan haka ake gargadin su nonon nan ruwa ke cikin shi farko da ka ba yaro nono ya sha ruwa ne kenan in ya sha ruwa sha ruwa to nan sai sai ci gaba da shan nonon shi ya ci gaba da shan nonon shi masha Allah zaka ga yaro yana nishaɗi yana mulmushi ka ba shi nonon shi ya sha ya koshi saboda yaran da aka gama mashi da wannan madara mahi yawanci ana ka yaran suna zawo yaran nan da sun fara zawo daga nan yaro ya fara lalacewa sai ya shiga tamu tun da madara ta yi ba a tsabtace ta ba an sa bibiran kuda ya bi shi ne an yi wanki ba daidai ba an doka an ba yaro ta kwana ne ko ta wuni ne ba sai adadin lokacin da madarar nan take an an riga an gyara ta ba sai a doka ana ba yaro kenan wannan rashin sanin shi ke sa ka gama ma yaron ka da wannan nono sai zawo daga zawo yaro sai ga ya shiga tamowa ita kuma wannan tamowa in an shige ta yaro bai ilimi eh kenan nonon gaba ake so mata su ba yaran su tsantsa tun daga wata shida tun daga sabuwar haihuwa har a zo wata shida to shi ne wannan yaro kenan ya samu da zai tashi cikin lagarda cikin koshin lahiya har ilimi ma yaran zai yi illa ta farko shine yaran da aka ba ruwa ilimin su ma bai zama ɗaya da yaran da ya sha nono uku yaron ba za yi koshin lahiya ba ko awo aka kasa yaunin da wancan yaran ma sha Allah zai yi wanda aka bashi nono tsantsa wannan yaron da ba a bashi tsantsa ba bai yin su kuma ita kan kanta uwai tana karuwa da wannan sabida wannan ban nono da ake ma yara tsantsa kan kanta yana kare uwa daga dukan ritsa haka yana kare Uwa daga gare shi saboda haka nan ban nonon gaba mahimmanci gare shi sosai matan da ke ma'aikata ma yanzu masha Allah tun da an yi waye kai kowa ya gane wanke abu ake mai kyau a tatsa ma yaro nono in yi dan yayi kuka ya tashi a ɗauki wannan nonon na uwa a bashi ya sha a da ya kwance shi kuma in ya tashi ka hin ya tashi uwa da kwai lokacin da ake ba da na pos awa kenan he ta koma hallo ta tatsa nono hallo a ba yaron nan ya sha wannan abin na tatsar maman an ce yana da illa me mahanga ku a matsayin ku na likitoci baya da illa komi dan ban nono ake so in dai a tsabtace abin da za a ba yaron in dai a tsabtace nono a ba ke uwa ba ki samun matsala ke shi ma yaran bai samun matsala zai tashi cikin kuzari yaro duk da ake ba ko ka rungume yaron ka ka ba shi nono za ka ga yaron yana a yana jin daɗi in kana ba shi nono haka nan ne sakuna da zan bada ga mata yan mu wannan ban nonon gaba tsantsa da ake sa bai illata yaro tunda mutane suna ganin kawai kishirwa a'a bai illata yaro ruwa Allah ne ya riga yayi wannan nono da abubuwan shi da kwai ruwa a ciki kuma da kwai nono nan a ciki yaro in ka ba su zai sha ruwan na farko kuma daga baya ya sha nonon ya koshi masha Allah kuma yaran bai komi kenan ina jan hankalin mazaje ka a ga mata suna ba da wannan nuna a'a bai da illa a bar mata su ba da nonon nan tsantsa a ba da wannan nonon gaba tsantsa dan yara su tashi cikin koshin lahiya cikin kuzari da ilimi da muke so yara su haka nan muke so kenan dan matarka tana da tana ta ban nonon nan gaba tsantsa ba illa bane kai ma sauki ne gare ka kenan yaron zai tashi cikin koshin lahiya cikin ilimi Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Hawa Umar yanzu kuma bari mu muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Zaɓenmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. ya ce tabbas matsalar rashin tsaro a ƙasarmu najeriya yana nema ya gagari kundila ganin yadda ƙazamin hare-haren ta'addanci sai ƙara ta'azzara yake yi allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamari amin sakon kinunu sani yunisari jihar yobe ya ce hakika ikirarin da kungiyar iswap e ta yi na cewa ita ce ta kai hari a gidan yarin kuje da ke abuja tabbas hakan ya nuna cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaban gwamnati gwamnatin tarayya da jami'an tsaron mu da fatan gwamnati da jami'an tsaro za su ƙara zage damtsi wajen kawo ƙarshen 'yan bindiga a ƙasar baki ɗaya. Sakon Jamilan Ado Salati goma ga annabin Rijau da fatan Ado Salati goma ga annabin Rijau suka ce matan aure da ke wulakanta mazajensu don ba su samu damar yi musu ɗinkin sallah ba to su ji tsoron Allah. Su daina domin bana kowa ya san halin da ake ciki na tsadar rayuwa. Allah ya kyauta. Amin. sai saƙon ali yahaya jafar unguru da isa lawali mai fili taraba tare da ibrahim lara gupta suka ce muna kira ga mahajjatan najeriya da ke ƙasa mai tsarki da su sanya ƙasar mu najeriya a cikin addu'o'in samun zaman lafiya da yalwata arziki allah ya karɓi ibadunmu amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aliko Auta kafinta jihar Filato. Ya ce harin da aka kai wa makarraban shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Ya kamata jami'an tsaro su ƙara zage damtse. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Ministan Birtaniya Boris Johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar Conservative. Amma zai ci gaba da zama Firayim Ministan ƙasar har sai an zaɓi sabon shugaban da zai mai gurbinsa. sanarwar na zuwa ne a ranar alhamis bayan da kanana da manyan ministocinsa da masu ba shawara sama da arba'in suka ajiye aikinsu yayin da ake kiraye-kirayen sauka a mukamin har ya zuwa ranar laraba johnson ya yi kememe ya ki sauka inda ya sha albashin zama a kujerarsa duk da cewa gwamnatinsa na fuskantar zarge-zarge na rashin da'a da nuna rashin sanin ya kamata. shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce makaman atilari da sojojinsa suka samu daga kasashen yammaci sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da tarnaƙi ga hararen sojin rasha zelensky ya faɗa a jawabin da ya sa bai da daddare cewa makaman suna aiki kamar yadda suka yi tsammani yana mai cewa masu kare ƙasar ta ukraine sun kai wasu muhimman hare-hare akan wuraren da dakarun rasha suka mamaye kuma hakan ya rage barazanar dakarun rashan a karan farko cikin shekaru biyu birnin maka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da kiyasi ya nuna mutum miliyan ɗaya sun haɗu a birnin don gudanar da aikin hajjin bana tun bayan da ɓallar cutar covid-19 ta sa ƙasashe da dama suka rufe kan iyakokinsu majitan har ila yau sun kwashe kwanaki da dama suna gudanar da sauran ibadu da za su kara kusantar da su zuwa ga allah hajji aiki ne da aka umarci musulmi su gudanar ko da sau ɗaya a rayuwarsu idan har suna da hali da cikakkiyar lafiyar yin hakan. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.